sarkin sudan kwanta gora alhaji muhammad Farau ma'azu ya yi kira ga 'yan siyasa musamman waɗanda suke nasarar lashe zaɓuɓɓukansu da su ji tsoron allah su kwatanta adalci ga al'umma musamman waɗanda suka kakkaɗa masu kuri'a suka kai ga gaci da gada su manta da su bisa alƙawuran da suka yi masu. na ji eh, kaɗa zaɓe da na na kira na na magana da tsaro tabbatar cewa an yi zaɓe cikin lumana yadda ya kamata kuma an yi adalci na kuma kira su masu jin zaɓe cewa kowa ya zaɓi ra'ayin shi ba wanda aka tilasta ma cewa sai ya yi wa ya zaɓi wani yawon ba a kuma da rigar ayi kafin ƙarshe alhamdulillah amma in ka je zaɓen ka yi addu'a cewa ubangiji wannan zaɓen da zan yi wanda na zaɓa ubangiji Allah ya sa shi ne karfe Allah tabbatar da jin kanmu sannan kuma ina kira da duk wanda an zaɓe shi ya ci wannan zaɓen ne sani ko ba yin shi ba ne yin Allah ne in Allah ke ba da mulki ga duk wanda ya so a lokacin da ya so da yake ba sakamakon kada su duba su ga ce a'a kokarin su ne ko iya wasu ne ko wani abu ne abu ne zaɓi ne daga Allah kuma ina kira don Allah don Allah don annabi su yi tsoron Allah su yi mutane aiki kawai su ɗaukar mutane su cika shi don Allah don annabi. Alhaji Barawa Mahazu ya ƙara kira ga al'umma musamman matasa da kasance a koyaushe ana ganin mutuncin juna domin kuwa tsara mutuncin juna shine kawai mafi alhaidi a zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. Kullum sa na wani sarkin su ɗan kira na kullum kafafen sadarwa a kotu ina cewa don Allah a zauna lafiya matasa su zauna lafiya tuna kai su ko ina in allah ya gaba muna kokari mu daga masarauta za mu yi haɗa da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ga inda za a samu mutum za a samu matasa aiki domin akwai matasa da yawa sun ƙara makaranta wasu ba su samu zuwa amma babu aikin yi shi shi ya kawo wannan da na ta tashi hankali sauransu wannan kullum muna kokari ne tun muka saba ka babu aka ba mu sulan aiki ko kuma muka je a faɗa ɗaukar ma'aikata muna kokarin mu tura yaran mu da matasan su je su samu aiki domin su samu aiki ne duk ba za su samu abin wani na ta wani shirin ta ba. Na jawabin kuwa, Comrade Yakubu Garba ya ƙara kira ga al'umma musamman matasa da cewa siyasa ba dama ba ce da ta bayar da zamancin mutuncin juna ko hasada da bakin ciki abu ne kawai na ra'ayi kuma kowa in yi alkhairi to tabbas zai ga alheri. Ba mu mu yi ba, ƙuri'an da muka gani a fifa kuma mun gani a ƙasa allah ya sha mu gan shi a cikin akwai ina kuma so al'umma ga baki daya kada a yi tashin hankali a mutunta juna a ƙaunaci juna musamman 'yan uwan juna ne amma mutanen rafin kuka su sani ko da ni ba ɗansu ba ne su bana shine jarin da zai kama su alheri kuma ɗansu yana wurin ai magana ta Karshen rahoton kenan Abubakar Umar Galma labaran Liberty daga Mena.